بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة العاديات أن سوكر إتاء مكة daga manufofin surar tsoratar da mutum akan yin jayayya da kwaɗayi ta hanyar tunatar da shi lahira tafsiri wal'adiyati dabaha Allah ya rantse da dawakai waɗanda suke gudu har a rika jin sautin numfashinsu saboda tsananin gudu falmuriyati qadha kuma ya rantse da dawakan da suke kyasta wuta da kofatunsu yayin da kofatun nasu suka taɓa duwatsu saboda tsananin yadda suke sauka a kansu falmughirati subha kuma ya rantse da dawakai waɗanda suke kai hari akan abokan gaba a lokacin asuba bihi na نقعا suka tada ƙura saboda gudunsu فوسطن bihi jam'a. kuma su kutsa tsakanin abokan gaba da mahayansu innal insana rabbihi lakanud Haƙiƙa, mutum mai yawan rowar alherin da ubangijinsa yake son ya bayar ne وانه على la لشهيد kuma shi ma shaida ne akan hanawarsa ga alheri babu ta yadda za a iya musun hakan domin a fili yake wa innahu li hubbil khairi la shadid kuma saboda tsabar sonsa da dukiya yake rowarta afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur Shin wannan mutum mai ruduwa da rayuwar duniya bai san cewa idan Allah ya tayar da waɗanda suke cikin kabari kuma ya fito da su daga cikin ƙasa don yin hisabi da ba da sakamako bai san cewa lamarin ba kamar yadda yake zato ba ne? kuma aka tambaya aka fito da abin da yake cikin zukata na niyya da ƙuduri da sauransu. ان ربهم بهم يومئذ لخبير تبس ubangijinsu a wannan rana masani ne mai ba da labari babu wani abu na bayinsa da yake buya a gare shi kuma zai yi masa sakayya akan haka